To jama'a kada dai ku manta ku danna mana subscribing sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a wannan gida da fatan kuna cikin koshin lafiya. So a gurguje don Allah duk wanda wannan sako ya iso wajensa ya tsaya ya karanta shi ko kuma na ce ya saurare shi da harshen fahimta kamar yadda muke ƙoƙari mu gabatar da kanmu a gare ku ina ɗaya daga cikin waɗanda barayi suka wawwatsa suka ƙone mana dukiyoyinmu suka hallaka mana wasu yaranmu da wasu matanmu sun ɗauki wanda za su ɗauka sun ɗauki wanda za su ɗauka sun daki wanda za su daka sun kashe wanda za su kasha sun kuma ƙuƙƙone mana gidajenmu da amfaninmu wanda muke gadara da shi a yanzu hakan nan wallahi wallahi wallahi ban san inda mata ta take ba da kuma sauran yara na so dan allah dan annabi jama'a ku taimaka mu domin na samu abinci da kuma samu yadda zan yi in samu yi kokari in je in nemo iyalina ko allah ubangi subhanahu wataala zai sa na same su jama'a dan allah dan annabi ku taimaka mu wannan abun ya faru ne a zamfara a birnin magaji kamar da kuke gani fotuna nan da kuke gani wannan garin mu ne aka kone mana aka kore mu a gari jama'a dan Allah dan annabi muna neman agaji ga duk wanda Allah ubangi subhanahu wata'ala ya horewa dan Allah gana aka nan ba ku taimaka mana koda kaɗan ne mu samu na abinci dan Allah dan darajar annabi ku taimaka mana sannan kuma ku dinga turawa a gurub gurub a gurub gurub a gurub gurub domin wannan abu ya isarwa hukuma koma ta san matakin da za ta yi don Allah dan annabi amma kafin ku koma ta san abin za ta yi akan wani dauki wani abin mataki don Allah dan annabi ku taimaka mana da na abinci domin mu samu abincin ci da kuma sauransu jama'a don Allah dan annabi ku taimake mu ku taimake mu don Allah jama'a ku mana agaji ku mana agaji dan Allah dan annabi idan haga wani al'amari idan kana da hali dan Allah dan annabi ka samu abin da ka tura mu dan Allah dan annabi idan kana da hali ka samu abin da ka tura mu ko kaɗan ne ni ba zai rena ba na shiga wani halin da ban taɓa tunanin cewa zan shiga ba so amma wannan bai wuce bai wuce in ce kaddara ce daga Allah ba Allah ubangiji subhanahu wata'ala bai bai bar mu ba yana tare da mu a kodaushe Allah ba bani subhanahu wa ta'ala yana tare da mu a kodaushe komai wahala da muke sha so ba za mu ce Allah ba tare da mu ba mu dama ga Allah muka dogara kuma yana tare da mu so dan Allah dan annabi idan baka tarasfa ka taimaka ka je POS ko da kaɗan ne ka taimaka ka tura mu sannan kuma idan kana so ka bayar baka da shi Allah ubangiji ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore maka sannan kuma ka taimaka ka yi shi a gurub gurub don Allah ko za a samu wasu daga ciki wanda za su taimaka